Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau asabar 16 ga watan disamban 2023 To bayan an sha labaran duniya. Za mu kawo muku wani rahoto game da irin barazanar da Fulani makiyaya suke fuskanta da sana'arsu ta kiwo sakamakon sare itatuwa. Kuna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ga almasi garba ke gabatarwa a duk ranar Asabar. kuma a yau shirin zai yi waiwaye ne kan wasu daga cikin shirye-shiryen da aka gabatar cikin wannan shekara mai ban kwana. Lado Salisu Garba yana nan tafi da shirin wasanni yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan ƙasarta guda uku da aka yi garkuwa da su waɗanda sojojin Isra'ila suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta ƙasa da suka kai a zirin Gaza. Babban kakakin sojan Isra'ila Real Admiral Daniel Hagari ya ce a bisa kuskure ne sojojin isra'ila suka ɗauki mutanen da ake garkuwa da su a matsayin barazana kana suka buɗe musu wuta a jiya juma'a ya ce ba iya gano ko mutanen sun tsere ne daga inda ake garkuwa da su ko kuma an kyale su ne kawai mutuwar tasu ta zo ne a cikin garin gaza a kusa da shijaya inda ake gwabza mummunan fada tsakanin isra'ila da mayakan hamas ya ce ma'aikatar soji ta yi matukar bakin ciki kana tana gudanar da bincike Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira mutuwar mutanen da aka yi garkuwa da su da babban bala'i. Kana ya lashe takobin ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakan maido da duk waɗanda aka yi garkuwa da su zuwa gida cikin aminci. A yau Asabar, ƙasar Rasha ta ƙaddamar da hari da jirgi mara matuki a kan Ukraine. sojojin saman ukraine sun ce rundunar su da rukunin masu sintirin farautar irin waɗannan jirage sun kakkaɓo jirage 30 marasa matuƙa a cikin 31 ƙiran ƙasar iran da aka auna yankuna 11 a ƙasar ukraine a jawabinsa na wuni shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya yi wani taro da majalisar ƙananan hukumomi da na yankuna a garin liv a jiya juma'a ya ce an tattauna muhimman batutuwa da dama a taron ya kuma ce yana da matukar muhimmanci gwamnati ta rika samun tattaunawa akai-akai da kananan hukumomi saboda shugabannin al'umma su fahimci halin da ake ciki a ukraine demokaradiyyar jamhuriyar congo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata a cewar masu rajin kare 'yancin dan adam yayin da aka daure wani babban dan jarida a gidan yari kana aka gaza daukar matakin da ya dace akan kashe dan siyasar bangaren 'yan adawa shugaba felix shekedi ya tsere kan karagar mulki ne a shekarar 2019 bayan wani gangamin zaɓe da ya yi a kan batutuwan take haƙƙin bal'adama da aka samu lokacin mulkin shugaba joseph kabila da ya gabace shi amma abubuwa da suke faruwa a wannan lokaci ya haifar da damuwa a kan cin zarafin bil'adama wadda aka samu a ƙarƙashin mulkin shugaban an gagawar wani tsohon ministan ƙasar da ya koma jam'iyyar adawa a cikin watan yuli a kinshasa babban birnin kasar da ke tsakiyar afirka bayan wasu 'yan watanni an ɗaure wani shahararren ɗan jaridan congo a gidan yari bayan da hukumomi suka zarge shi da yada labaran karya game da mutuwar tsohon ministan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za a iya fuskantar tsananin sanyi a new york inda dubban iyalan bakin haure ke zaune a karkashin shirin gidajen gwamnati na gaggawa a birnin yanzu da ake shiga lokacin sanyi an buƙaci su tashi daga inda gwamnati ta basu ba tare da tabbatar da za a basu inda za su je su yi bacci a wani wuri ba a cikin watan oktoba ne magajin garin birnin new york eric adams ya kayyade wa bakin haure da ba su da wurin bacci da yaransu kwanaki 60 ne za su iya zama a tsarin gidajen gwamnati na birnin wani mataki da 'yan democrat suka ce zai taimaka ainun ya kawo sauki ga shirin ba da gidaje da ke fama da ɗimbin masu neman mafaka da suka ketaro daga iyakar kudancin amurka lokaci na ƙurewa mutane kamar karina obando uwa mai shekaru 38 daga kasar ecuador wanda aka bata zuwa radan biyar ga watan janairu ta tashi daga otel din da gwamnati ta bata take zaune da kananan yaran ta biyu wasu birane a fadin amurka da suke fama da batun kwararren bakin haure su ma sun ba da nasu lokaci da suka kayyade wa bakin hauren da ba su da gida na adadin kwanakin da za su iya zama a gidajen gwamnati bisa dalilai daban-daban da suka hada da tsadar farashi rashin isasshen wuri da kuma tilastawa mutane su nemi kansu gidaje ko kuma su bar ma birnin baki daya a ƙarshe shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayyana alhininsa ga rasuwar babban ma'aikacin yaɗa labarai kabiru usman fage wanda ya rasu a ranar juma'a a nan amurka fage mai shekaru 77 ya kasance shahararren dan jarida da ya fice a duniyar hausa domin dadewa yana aiki da sashen hausa na muryar amurka wanda ya shafe shekaru 25 yana aikin a cikin saƙon ta'aziyya shugaba tinubu ya yaba da irin gudunmuwar da marigayin ya bayar wajen gina ƙasa musamman wayar da kan jama'a da bayar da shawarwarin ilimi ta hanyar fitaccen shirin ilimi na mako-mako da ya kafa burinsa na yi wa bil'adama hidima ta aikin jarida ya fara ne tun da wuri daga lokacin da yake aiki a matsayin mai zaman kansa a lokacin da yake koyarwa muna godiya da ayyuka da ya yi ta hanyar da ya zaɓa da kuma kasancewarsa jakadar najeriya na gari a irin wannan dandali na duniya in ji shugaban shugaba tinubu ya jajanta wa iyalan marigayin gwamnati da al'ummar jihar kano da kuma 'yan jaridun najeriya bisa wannan rashi. To a gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu bari mun nufi Najeriya domin kawo muku rahotonmu na farko. Najeriya dai matsalar rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya abu ne da aka shafe shekaru ana fama da shi. Sai dai ƙwararru na cewa matsalar sare itatuwa a ƙasar tana ƙara ta'azzara matsalar a halin yanzu. Alhassan Bala ya tattauna da wani makiyayi a Abuja. kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Kiwon shanu sana'a ce da aka san Fulani makiyaya kamar Suleiman Shitu Hussaini ke yi shekaru aru-aru. ba kamar wasu kasashen duniya ba shanun fulani na zuwa kiwo ne daga wani guri zuwa wani guri musamman a dazuka suleiman ya ce dazuzzukan da suke zuwa kiwo suna karewa wani abu da yi daidai da alkalman hukumar kula da gandun daji ta kasar wacce ta ce najeriya ta rasa kashi 96 na dazukanta saboda sare itatuwa saran daji din ya shafe mu da dama ba kaɗan ba kuma mu kafin mu an ma dajin ya kare don nan inda muka tsaya a nan kurmi ne daga nan kafin ka je hanya ba ka gani kowa saboda rashin itatuwan nan shanun ma da rani in yayi wahalan da suke sha ya fi ƙarfi saboda daji duk ya kare daji an share itatuwa dama kamar da rani haka za a iya samu shanu za su dinga shin ganye to yanzu babu shi rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce kashi sittin da biyar na nama da kuma kashi saba'in na nonon da ake sayarwa a ƙauyukan yankin sahel makiyaya ne ke samar da su suleiman ya ce batun rashin isassun bishiyoyi na barazana ga harkar kiwo musamman ga fulani makiyaya shanu kan nan gaba kaɗan babu shanu don za a sai dai ashe shanu dai dama akwai su amma babu su ya za a yi mu samu mu da za mu huta mu samu kiwon ma wanda za mu yi mu zauna mu rabu da shigan dajin ma mu samu inda za a yi mana mu dinga yin kiwon mu a gida hukumomi da dama a najeriya na kokawa kan malalowar hamada da zabtarewar ƙasa a ƙasar shugaban hukumar tabbatar da bin dokokin muhalli ta najeriya nazriya farfesa aliyu jauro ya bayyana girman matsalar ga najeriya in aka cire bishiyoyin nan ana sare su shi kasan nan ya zama na bayi da wani abun da zai kare shi ya zama na kasa yana na so shi yake jawa tsaftarewan kasa. in iska ya zo mai ƙarfi zai kore zai cire topsoil wato ƙasa na sama shi kuma ƙasan saman nan shine ƙasa mafi muhimmanci matsiro ma manoma in suka yi shuka ƙasan saman nan shine ainihin abincin in ka shuka bishiya zai samu ko ka shuka duk wani nau'i na abinci a wurin zai samu to in iska ya zo ya kwashe haka in aka yi ruwan sama mai karfi saboda ba bishiyoyi da ya rirrike kasan nan so ruwan nan sai zo ya wanke sama in ya wanke ko kayi shuka ba za ka samu amfani mai kyau ba baya ga yadda wannan matsala ke shafar makiyaya a fadin najeriya masana da ma hukumomi na nuna damuwa kan yadda sare bishiyoyi zai ta'azzara ɗumamar yanayi a najeriya alhassan bala abuja najeriya to gaida alhassan bala To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da biyar da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita biyar Sannan a kodayaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta wato adireshinmu na intanet a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. To masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yayin da shekara ke shudewa wanda don haka muke bitar wasu daga cikin muhimman ansoshin tambayoyinku yau za mu yi bitar ansar tambaya ne kan girgizar ƙasa. musamman ma wadda ke cewa. Wai shin wane dalili ne sa wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashe na yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa saɓanin wasu kasashenmu na Afirka kamar Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar. Su da suke fuskantar wannan matsalar me ke janyo musu ita, mu kuma da ba mu fuskantar ta menene ya sanya hakan, kuma wani mataki ya dace mu ɗauka don gudun fadawa matsalar. Masu tambaya Sanusi madattai da magaran da Isuhu makeri madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na saurare ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Farfesan Jugurafiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Eh, girgiza kasa dai abu ne wanda yana faruwa a sassan duniya gaba da ko ta ina yana iya faruwa kuma yana mm. iya ya faru a doron kasa kuma yana iya faruwa a cikin ruwa musamman manyan tekuna na duniya so ka gani abu ne wanda yana iya faruwa a ko'ina eh, abin da yake haddasa girgiza kasa wato girgiza kasa kamar tsaguwa ne wanda ake samu a kasa wanda idan hakan ya faru yana iya ya kawo eh, matsaloli iri-iri a bayan kasa musamman idan ta faru a bayan kasa ne in kuma ta faru a ruwa yana iya ya faruwa ya kare a cikin ruwan ma ba tare da an san ta faru ba ma amma mafi yawa wanda aka fi gane da wanda kuma ya fi barnatawa shine wanda yake faruwa a doron kasa hmm. abin da yake haddasa girgiza kasa zan iya ce abu guda biyu ne na farko akwai abun da ilimin kimiyya yake cewa natural natural happenings or natural occurrence wanda eh, haka dai ikon Allah ne dai kawai sai ya sa shi ya faru mm. kuma Allah yana yin shi ne saboda yana da wani niyya na kikiro waɗansu eh, me za a faɗa mountains mm. kaman me a hausa kenan mm. <laughs> kaman mountains eh. so yana da bukata wa'ansu sabbin mountain su kasance a bayan kasa yakan iya ya sa wancan ta dalilin sai ka gani eh, sabbin abin nan eh, daga kasa daga can tsakiyar kasa sai ta tollo bayan kasa wanda yake fitowa kamar zafi wuta anda ake ce masa eh, magma hmm. idan ya samu ya fito daga karkashin kasa ta wancan bangare tsago na girgizan kasan so sai ka gani an samu wani sabon mountain building process din kenan hmm. so idan ya faru eh, ya Allah ya faru ne naturally saboda Allah yana da wani manufa da yake so ya fito da wa'ansu sabbin eh, abin na mountains a bayan kasa hmm. sannan bayan hakan kuma zan zo kan yadda yake faruwa ɗaya duk bayan ɗaya hmm. sannan na biyun shi kuma wanda mukan ce yana iya faruwa ba tare da eh, haka Allah ya shirya ba za a ya ce man-made artificial shi kuma artificial din yana faruwa ne kaman Eh, abinda eh, turanci na fada overboarding hmm. overboarding kamar nauyi a bayan kasa hmm. nauyin kuma dan adam ne yake haddasa shi ya Allah a wurin yawan abubuwan hawa akan kasa yana iya kawo girgizan kasa ko kuwa yawan gina-gina irin manyan gina-gina bene akan bene bene akan bene a can ko so aure daya hmm. idan hakan ya faru to yana iya kasance girgizan kasa ya faru to ka gani yanzu tana da bangare biyu akwai wanda natural akwai wanda kuma ya kasance sanadiyan ayyukan yan adam a bayan kasa hmm. to za mu ɗauki daya bayan daya mu duk mai sauraro ya gane mai kyau eh, yanayin yanda natural wanda eh, yin allah ne yake faruwa din shine ainihin duniyar kasan din nan tana motsi tana tafiya hmm. tana tafiya sannan tafiyan da take din nan ainihin kai da kake a waje a doron kasan ba za ka gane da wannan tafiyan ba saboda tafiyan ne yana faruwa a tsakiyar kasa kasa duniyar kasan da muke a waje a saman shi din hmm. cikinta ta kasu kashi uku akwai waje-waje inda dan adam da sauran rayuwa ke rayuwa hmm. Eh, shi ana ce mata cross shine waje-wajen kenan mm. sannan kuma a kasa da wannan cross da akwai wani bangare kuma wanda ake ce da ita mantle mm. sannan can ciki-ciki kasa akwai wanda ake ce da ita core mm. to sannan tafiya ne wanda yake kasancewa shi wannan mantle din na waje-waje wannan cross na waje-waje din inda dan adam ke rayuwansa shi ne yake motsi akan na tsakiyan sannan can ciki ciki din yana nan a tsaye ne a wuri daya but sai ya kasance tsakiyar ne yake zamanto kaman kaman lubrication kaman mai da yake sa na wajen yana motsi a bayan na can ciki din mm. ina iya baka misali duk mai sauraro ya gane mai kyau mm. akwai boris wanda ake amfani da shi ko abun hawa mashin ko keke mm. in zaka gan boris tana da huji guda uku ne akwai na waje akwai yayan bola a tsakani sannan akwai wani rami a can tsakiya so idan da za a ce zaka saka hannunka a cikin rami na tsakiya na boris din nan sai ka tankure shi sosai sai wanda ba zai motsi ba in kan motsa na waje din zaka ga na wajen yana motsuwa yana juyawa da taimako wannan ƴaƴan ball din nan hmm. to kusan abu ɗaya ne yake faruwa da abin da yake motsin kasa kenan shi wannan ƴaƴan ball din nan inda ƴaƴan ball din nan ya kasance kamar shine mantle din wanda yana nan kamar dan ruwa-ruwa hmm. sannan wajen sannan wajen 'ya'yan ball din shi yake to kamar doron kasan da muke zaune nan mm. to zaka duba doron kasan ne yake juyawa kamar yadda 'ya'yan wancan abu na boris na wajen yake juyawa a kan na ciki da taimako wannan 'ya'yan ball din nan to haka motsin kasan da yake yi so a wani lokaci garin motsin da kasan nan take yi za ta zo wani wajen da ake ce mata uh, zone of weakness mm. wurin ya zamanto kamar bai da karfi kamar sauran wa'ansu wurare mm. kuma yi wannan ikon allah ne saboda Eh, idan akwai wannan girgizan kasan abubuwan da suke can cikin kasa sukan iya su fito ta waje hmm. ta wannan wurin da ake ce masa zone of weakness din hmm. a wasu wurare ake ce musu zone of fault ka gane a fracture line hmm. so duk turanci eh, ne abu guda daya ake nufi to amma dai wannan allah ya shi da manufa ne so yayin da wannan kasan na motsi Eh, yadda take tafiyanta a cikin masu din takan zo wannan wuraren da ake ce zone of weakness ko kuwa zone of fracture din hmm. to idan ta zo zone wannan fracture din nauyin da yake bayan kasa din sai ya sa wancan zone din ba zai ya dauki nauyin kasan ba hmm. sai ka gan ta yi breaking hmm. idan ta yi breaking to abubuwa rai kamar sun ma'adinan da suke can cikin kasa din to sukan iya samu su bullo daga dama dama suna zaune a wurin a matsayin su zafi suna nan zafi ana ce molten magma suka samu hanya sukan iya fitowa ta wurin to eh, kaga wannan ya faru sabida eh, akwai ma'ana akwai manufa na yin wani abin da yake boye can cikin kasa ya samu ya fito hauro ya fito waje hmm. har jama'a su amfana da shi to hmm. wannan yin Allah ne hmm. to eh, na biyun shine kamar yadda na ce dan adam yana iya haddasawa yawan nauyi kuma a bayan kasa tun da na ce maka akwai wancan zone of fracture zone of weakness din hmm. haka kuma idan laudi ya yi ma kasan doron kasa din yawa yanda yake motsi da wannan lodin da ya mata yawa din idan ta zo akan wannan zone din shi kuma ma tana iya ta zo ba za ta yi ta yi supporting wannan nauyin ba hmm. sai ya zama to an samu wancan fracture din hmm. an samu farkewa din a wancan wurin mm. to zai ba da dama girgiza kasa ya faru to kaga wannan kuma dan adam yana iya haddasawa mm. to menene yake faruwa kasancewa waɗansu wurare a duniya ba su samu shi a yanzu mm. eh kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba su samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce ya wuce wato sun shiga abin da ake faɗa dormant extinct stage hmm. sun samu sun shiga extinct stage kamar sun riga sun expire hmm. ba za a sake yin su ba an yi su a baya ba za a sake a wurin ba wannan lokacin ya riga ya wuce so ba za a sake yin su ba ya wuce ya wuce hmm. so saboda yana da alaka da yadda wannan eh, mountain building process din yake faruwa mountain building process din yana da stages Mm, eh, yana da hawa hawa mm. farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abin da suka gabata mm. kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su himalayas su andes su rockies wayannan sunayen duwatsu ne wanda suka faru farko farko yadda aka yi kasa hmm. to nan irin wuraren na saboda kasancewa nasu mountain building process din stage din ya riga ya wuce hmm. to ba za su samu alaka da girgizan kasa ya riga ya wuce ya wuce a nasu hmm. sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu one second order process din ya faru a mafi yawa kasashen afirka ne su suka fama da eh, mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din hmm. su ma sun fama da girgizan kasansu a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina masu duwatsu da su taunuka din hmm. to shi ma wancan stage din ya wuce hmm. sai kuma aka shiga stage na uku yanzu third stage mountain team building process mm. shine yanzu wuraren da eh, yake a girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin tsaunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption ina mm. so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen asia mm. su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya mm. tafi wani bangare kuma daban to amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa mm. shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu hmm. haka yake faruwa hmm. kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa hmm. shine abin da yake faruwa sai dai tambayansa na biyu yake cewa to eh, mun da abin yake faruwa wani mataki zamu ya mu dauka eh akwai matakan da za a iya ɗauka abinda wanda aka ce allah ne ya yi shi dai yana da wuya ka ɗauki mataki a kan shi amma akwai ɗan gyaran da za ka yi na shiryawa hmm. na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba hmm. saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai su nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna To sai a kasance da mu makon gobe yanzu a madadin wanda ke an da tambayoyin Farfesa Abubakar Sadiq na jami'ar Modubbu Adama da ke jihar Adamawa Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Garba da mu Salaman Abu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. alkaliyar wasa rebecca wolich za ta zama mace ta farko da za ta busa gasar premier inda za ta yi alkalanci a wasar da fulham za ta buga da berlin da za a yi a ranar 23 ga watan disamba alkaliyar wasa wolich mai shekaru 40 ta fara harkokin busa ne a shekara ta 2010 a watan janairu wannan shekarar ta zama mace ta farko da za ta busa gasar champions ta maza sam alison shima zai busa wasa a a watan Disamban nan inda zai zama alkalin wasa bakar fata na farko da zai yi hakan cikin shekaru goma sha biyar shine zai busa wasa tsakanin Sheffield United da Luton a ranar 26 ga watan Disamba. A karon farko Spain ta mata ta zama ta ɗaya a jerin tawagar da FIFA ke fitar da jadawalin su yayin da Ingila ta kasance a matsayi na hudu. Spain ce ta ci Ingila ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe na gasar kofin duniya ta mata da aka yi a watan Agusta ta zama ƙasa ta hudu da ta taba rike irin wannan matsayi a teburi waɗanda ke rike da kamfun a baya dai Sweden sun faɗi zuwa matsayi na biyar yayin da ita kuwa Amurka da ta taba zama na ɗaya a bana ta koma na biyu Faransa kuma ta koma ta uku daga ta biyu sotland ta koma ta ashirin da biyar ita kuwa walen na matsayi na talatin da biyu yayin da Northern Ireland ke ta arba'in da shida an sayar da da shida daga cikin rigunar da Messi ya sa a gasar kofin duniya ta shekara ta 2022 a kan dala miliyan 7.8 kwatankwacin naira biliyan tara a wani gwanjon kaya da aka yi a birnin New York a kasar Amurka. Messi ne samarwa Argentina kambun wasan karshe na gasar da suka buga da Faransa wanda Penariti ya raba. Rigunar da aka yi gwanjon sun hada da waɗanda ya sanya a farko da ƙarshe da na dab da kusa da na ƙarshe da da kuma na dab da na ƙarshe da biyu daga cikin waɗanda ya sa a wasan rukuni da kuma ta wasan zagayen 'yan sha shida. Rigar da ta fi kowace tsada a tarihi ita ce wanda Digo Maradona ya sanya wanda ya ci kwallo da hannu inda aka sayar da ita a kan fam miliyan bakwai da digo takwas a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Damawar da ake yi da Newcastle United a gasar cin kofin nahiyar zakarun turai ya kawo ƙarshe a daren Laraba bayan da AC Milan ta taso taso daga baya ta samu nasara a kanta a filinta na st James Park Karim Benzema ya kafa tarihin dan wasa na farko da ya zura kwallo a wasan cin kofin duniya na kungiyoyi wato Club World Club har guda hudu bayan da nasara da kungiyarsa ta Al iltihad da ta doke plan City da kwallaye uku da nema a nan za mu jabirce a shirin wasanni a takaice na wannan lokaci sai makon gobe in mai duka ya kai mu Lado sa Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. An gaida Lado Salisu. To kafin mu karkare shirin ga baba ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan ƙasarta guda uku da aka yi garkuwa da su waɗanda sojojin isra'ila suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta ƙasa da suka kai a zirin gaza babban kakakin sojan isra'ila real admiral daniel hagri ya ce a bisa kuskure ne sojojin isra'ila suka ɗauki mutanen da ake garkuwa da su a matsayin barazana kana suka buɗe musu wuta a jiya juma'a ya ce ba iya gano ko mutanen sun tsere ne daga inda ake garkuwa da su ko kuma an kyale su ne kawai a yau asabar kasar rasha ta kaddamar da hari da jirgi mara matuki a kan ukraine sojojin saman ukraine sun ce rundunar su da rukunin masu sintirin farautar irin waɗannan jirage sun kakkaɓo jirage 30 marasa matuka a cikin 31 ƙiran ƙasar iran da aka auna yankuna 11 a ƙasar ukraine a jawabinsa na wuni shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya yi wani taro da majalisar ƙananan hukumomi da na yankuna a garin liv a jiya juma'a demokaradiyyar jamhuriyar congo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata a cewar masu rajin kare 'yancin dan adam yayin da aka ɗaure wani babban ɗan jarida a gidan yari kana aka gaza ɗaukar matakin da ya dace akan kashe ɗan siyasar ɓangaren 'yan adawa shugaba felix tashikedi ya tsere kan ƙaragar mulki ne a shekarar 2019 bayan wani gangamin zaɓe da ya yi a kan batutuwan take haƙƙin bal'adama da aka samu lokacin mulkin shugaba joseph kabila da ya gabace shi amma abubuwa da suke faruwa a wannan lokaci ya haifar da damuwa akan cin zarafin bal'adama wadda aka samu a ƙarƙashin mulkin shugaban za a iya fuskantar tsananin sanyi a new york inda dubban iyalan bakin haure ke zaune a ƙarƙashin shirin gidajen gwamnati na gaggawa a birnin yanzu da ake shiga lokacin sanyi an buƙaci su tashi daga inda gwamnati ta basu ba tare da tabbatar da za a basu inda za su je su yi bacci a wani wuri ba masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin sai kuma zuwa gobe da safe idan allah mai duka ya kai mu a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya karanto mana labarai sai fiona mayi landudu da ta ba da umarni sai kuma wacce ta sada mu da ku malama zainab ni aisha mu'azu ne muka fatar kwana lafiya masu